Jama sauraro Assalamu alaikum Hawa Kabir ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dandalin fasahar fina-finai daga nan sashen Hausa na Radio France International kuma kamar yadda a shekarar da ta gabata wasu daga cikin masoya wannan shirin suka nemi in kawo musu labarin 'yan fim da suka dade a gidan aure tun bayan shirin da muka gabatar na labarin mutuwar auren 'yan fim guda shida wanda hakan ya jawo cece kuce kuma su ma ma'aurata 'yan fim ɗin suka nemi su bayyana kansu don sauya mai sauraro tunani game da kallon da yake musu. muhibat Abdulsalam 'yar fim ce kuma tana ɗaya daga cikin 'yan fim ɗin da suka yi aure a tsakaninsu bayan ta yi aure ta rikide producer scriptwriter da kuma darakta to yau dai ga ni ga muhibbat da mijinta abul banat babban darakta kamar yadda za ku ji a gabatarwarsa ah, da farko dai babu abin da zan cewa allah sai godiya kuma masu sauraron mu a gaskiya ni da kai kaina ba abin da zan ce muku a yanda kuke mana addu'a kuma kuke mana taimako da addu'an kuma yanda kuke kallon fina-finan mu kuma kuke goya mana baya kuma insha Allah ga sabon fim ma da muka fara a wannan shekara ta 2017 ah sorry 2018 wato sadauki kenan to muna nan ganin zaria muna ɗaukar shirin da ni da iyali na mai ta mata zo ta raka ni da mu fara aikin nan tare da ita a me zaka gaya mana akan sana'arka to gaskiya sana'a ta babu abin da zan cewa Allah sai godiya domin saboda sana'ar da nake ta fim ba abin da ban samu a ciki ba na yi aure na yi gida na yi ƴaƴa kuma gashi kuma har yanzu dai ina cikin sana'an kuma iyali na ita ma tana ɗaya daga cikin matan da suke directing yanzu kuma da suke ba da umarni to babu abin da zan cewa masana'antar Kannywood sai dai godiya ai ni ina ganin kamar na fi ka sanin cewa Kannywood ta yi maka komai ka san dalili ah. <laughs> saboda a hiranmu na baya ka ba mu labarin yadda aka yi ka zo kano ko sha'awa ta ja ka fara bin su ko ba haka ba haka ne to a gaskiya ni har ma ka ga wata yarinya yanzu ta zama madam a gaskiya da farko dai ni haifaffen kano ne a nasarar lokacin gwamnati aka haife ni wato rimi ke kenan wajen brigade to da na tashi sai ya zama na babana mai daukan hoto ne yana da photography studio to daga nan dai na tafi makarantar koyon yadda ake daukan hoto still picture kenan to daga nan dai na ga sha'awa dai haka na fara drawing ina yaro dai abin da ya ban sha'awa dai ni ma na zo na fara editing 1994-95 to daga nan dai haka har ka je ta zo na ƙara zuwa karatu dai haka na zo na fara daukan hoto daga nan dai na fara ba da umarni a fifdina na farko 2004 wato alkuki kenan to kuma har yau dai gani nan dai har da ina ba da umarni din kuma Allah shine abin godiya wata ran sai a rinka cewa kai Hassan Giggs da ya tsani wannan a fim shi yasa ya kashe ta ko kuma shi yasa ya sa mata hauka me yake kawo irin wa'annan wato labari ne ke zuwa da yanayin da ake canza mutane a fim wato idan ga mutum a fim yadda director ya sarrafa shi ne yana reflecting din backstory din wani abin da ya faru da shi a rayuwa wato yanzu misali idan aka ce mutum sunansa jummai ko salamatu sai a ce to a cikin wannan fim din yau za mu canza miki suna ki ko na ainahu ko muhibbat to kin ga wato kenan you are reflecting backstory din wanda aka dauko aka ce to ga abin da muke so ka na rayuwarsa to sai ga mutum yana ce ai wance tana kaza ka rubuce a fim kaza kaza kaza a'a ba wai karo wace ba abinda darekta ya ce a canza domin ya zamanto kamar wa'azantarwa wato duk wanda yake kallo wanda yake da irin wannan halayen ya daina sannan kuma fim yana da wani abu guda daya yana da story eh, saurin spirit din message zuwa ga al'umma saboda yanayin social network din yanzu da muka zo wannan zamanin na sadarwa to ta nan zaka iya isar da sakonka cewa to babu inda fim ba zai iya zuwa ba sannan kuma fim akwai mutane da yawa da suka canza halayensu ta sanadiyan kallon fina-finan mu daina sauransu ka bar mu ji daga bakin madan in ka ba mu izini bismillah ah, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu suna na dai muhibbat abdulsalam mrs hassan gigs ke daɗe <laughs> mu daɗe tare da naki na ga ayyukanki yana kyau fa ni na ga yanzu wani makeup kike yi eh alhamdulillah gaskiya ina abubuwa da yawa kusan zan iya cewa jack of all trade amma master of few so idan muka duba fina-finanki na baya za mu ganki wata ce mai yanga mai aji abu kaɗan kin ciro bindiga piu kin ɗauke mutum sai kuma gashi dai waya aka yi nema ni ba ma san yadda aka yi ba nema dai kika ɗauke hassan gigs <laughs> ah yanayin rol ne ai yanayin rol ne ikin duk wanda ya san muhibbat sosai ya san a cikin yayi na na tashi cikin maza na tashi duk wasan da mata suke ni dai gaskiya ban iya shi ba su tantan din nan sai ball kwallon kafa ki ga muna dan dambatuwa wai muna koyan boxing a lokacin nan so that is why so tun ina karama buri na in ga na yi action film ga ina tashi a sama ina harbi haka mm. so sai kusan in ce produsoshi sun gane cewa talent ina a nan yake shi yasa suke yawan sa ni a busa haka amma ba wai ban iya sauran fim din ba na iya emotion na iya kuka ma har na banza mun <laughs> ni dan na son kisa ma sauraro kowa akwai abin da yake so ya ji ya aka yi ne aka yi hat hatsinki bayan ga abokanan aikin ki na sai mu ji wata ta wuce gidan sanata wata ta wuce gidan minista wata ta yi kaza ke ku kin yi zaman ki tare da gigs ɗinki eh to ai kin san matan mutum kabarin shi ɗaya kenan sannan kuma yana da kyau in bawa zai roƙi Allah ya ce ya ubangiji zaɓinka da shi na dogara zaɓinka shine zaɓi na Allah saboda ubangiji baya ma bawa abin da ba alkhairi ba duk abin da Allah ya yi maka alkhairi ne su tun da Allah ya min Hassan Gis tun ina ganin kaman na fi karfin shi da akwai ranar da ya ce mai in kina ganin kin fi karfi na Ba ki fi karfin Allah ba to haka ya taba gaya min shi ya sani yi zan je cin sakwara a wata restaurant sai fito da yan dubu biyu shi a cikin aljihu wai gashi ni kuma sai na bude mai jakata ba zan manta ba shi ya sani na bude mai jakata lokacin ina aiki a babban kamfani na bude mai jakata ya ga yan bandit din ɗari biyu ɗari biyu ɗari biyu na ce ka gani kai ne bakon kuɗi ya kama dariya ce in kin fi karfi na baki fi karfin Allah ba to wallahi kaman wasa an gaya miki zan iya cewa ma ni suna ya fita sa yanzu zan iya faɗi miki hakanan cewa ni yanda nake ganin kaman ni son da nake masa ya fi na saboda har yanzu ya ki tsufa a idona gani nake kaman jiya yau kaman jiya na haɗu da shi shi yasa kila da muka shigo na kin kidan Allah to wai ni baki ma san wani abu ba ki sani ina bala'in son soyayya to ai soyayya sai in ce ma daga sama take ai tunda Allah da kansa yana son manzo sallallahu alaihi wasallam Allah da kansa kuma yana son mu ɗan adam da kansa fa yace walaqad karramna bani adam to wani so ne yafi wannan suka karrama ɗan adam kin ga bai ce musulmi bai ce kabila ba bai ce krista ba a'a ɗan adam da kansa Allah ya karrama to kin ga ya Allah na soyayya duba girma irin na duniya ta tare ne sanadi na soyayya kanta akan rasa lafiya ai fada an rasa har da dukiya ni ma na shigo ko kwana babu go kar in zama san wani abu ne na yadda mata ka 'yar aljanna ce because na gani a instagram kana cewa ga 'yar aljanna a yabanta domin akwai wani abu guda ɗaya da mutane ba su gane ba zan ƙara maimaitawa lokacin da zan auri biya wa allan nan da na je zan biya sadaki na fito da kuɗi wajen dubu hamsin ba ya ce ba sai da 'yata zan yi ba cire dubu arba'in ka sa aljihun ka gabata sadaki dubu goma wannan dubu arba'in nan zai muku amfani na je zan karɓi gurare da za a yi biki lokacin wajen dubu ɗari biyu da saba'in ya ce in jan karɓi kuɗin nan a islamiyya za a ɗora auren mutane da yawa suka dinga ce wai duk ɗaukakan hassan gigs kaza kaza ya kasa karɓan hall ne da mai san me alherin da na samu ba da uban ya ce yata ka riƙe mun ita tsakani da allah yau ga mu shekaran mu goma da ita ko yaji bata taɓa yi ba idan muna ba hauren da zaɓi wani sun ce ba a samun saɓani amma ta yaya kuka fahimci junan ku. ran gini ran zane idan ba kai karya ba akan rayuwarka to zaka ga kuma duk abin da zai dinga tafiya Allah zai dinga tsara maka shi to ni kuma sai na addu'a na ce ni ya Allah ina son ƴaƴa mata Allah ina son 'ya'ya mata dalilin abin sa nasa saboda tana da tausayi tana da tausayi yana ta kula da kannanta da in fact in fact ita ce ma zan iya ce ita ce da zama kamar babban yaya a gidan saboda yadda uwar take mata magana ta kuma ba zan manta da wani abu ba Allah ya ji kan mama saboda a hannun mutar rasu ta ce Hassan ka gare mu hibbadde ni Hassan ban ɗauke ka kaman dan waje ba ni na dauke ka dai ɗana na ciki na to mama na dauki mama a yadda ban dai san mai zan faɗa ba da Allah ya ji kan mama saboda mama ta rike ni tamkar ɗanta kullum ko ina da kuɗi na je gumawa da ce ko in baka wani abu ne ce a'a mama a'a mama da sauransu dai wallahi sannan kuma babu abin da zan cewa Allah sai godiya sannan kuma addu'an ku muke bukata to ni dai matata dai muna zaman lafiya saboda ana ganin cewa ayyan eh, fim ba sa zaman gida ba haka ba ne akwai aurarikin da akwai irin wannan zargin sai a ce yan fim ba su zaman aure wallahi ba wannan ba ne yau jiya shekaran jiya ba mu san aure nawa ya mutu ba amma da yake ba yan fim bane babu wanda ya sani yau shekaran jiya da yau din ba mu san su waye suka yi laifi ba amma babu wanda ya san saboda ba yan fim bane yau din ko kuwa ba mu san wane ne wasu abubuwa na ba a tunani ma ko kare ma ba zai iya ci ba amma ba san da su ba saboda ba yan fim bane to yan fim suna da wani abu daya an riga an musu wani rin kallo cewa ba mutane bane kuma ba haka bane Allah ne ya halice mu kuma wannan sana'an da muke yi zaki ga cewa har yanzu ƙara bunƙasa yake saboda akwai mutanen da suke cin abinci da shi da zara yau kamar fim ɗin da na zo yi a zaria sadauki ɗin nan mutane sun fi sama da ɗari biyar ko ɗari biyar biyar ko naira ɗaiɗai ka su za su yi maka addu'a domin sun samu sana'a duk inda muka je kuma ko ƙauye muka je wasu za su zo su kafa dan sana'a ƙanana haka suna dan sai da nama biskit menene dai dan dai sun muna siya yanzu dubu ɗakin nan da muka zo hotel ɗin nan yanzu gaba ɗaya muka kama gidan mai hotel ɗin ma daɗi yake ce ba a jima da buɗe gurin ba to ya ce dan Allah ƙara kira jama'a saboda shi dan fim duk inda ya je raya waje yake ina tare da albishir na zo maka da amarya in dai multimiloniya ce ba damuwa fakara wa alal lalura ce ba na so ma ga dai ba amsan wannan tambayar a gaskiya ne ba ba amsa yanzu bari mu je ga fim din sadauki an ce 2018 ka rantse kai zaka fara fitar da fim me gaskiyar lamarin to a gaskiya dai shi sarauki ya zo da sabon abu a yanda ba a zato ba a tsammani saboda fim ne wanda muka ɗaukaka addinin musulunci sannan da zamantakewa ɗan adam a rayuwa sannan mutum ya sa tsoron Allah a zuciyarsa kai wa ɗan uwansa mugunta duk abin da zaka ka nuna cewa to Allah fa shi yake yi ko ba aka ba so wannan fim din sadauki ya zo da sabon salo da shi na bude 2018 sannan ina da wani fina-fina ma da zan yi nan gaba irin su ci gaban hindu su kalla dai da sauransu amma dai yanzu for now sadauki ne a gaba na saboda fim ne wanda aka kashe ma budan kuɗi so for now dai babu fim din da aka kashe kuɗi sama da shi yanzu a kanewood saboda duk koma menene mun tanade shi gari muka gina guda har cikin masarauta aka bamu na zazzau muka je muka yi shooting sun karrama mu yadda muka duka nuna al'ada saboda ni yawancin fim ɗina al'adan bahaushe da addinin mu ni na bu karkata a wannan bangaren duk abin da kuka addinin mu da al'adan mu to ni na bu karkata a wannan bangaren shi kuma sadauki gaskiya ya zo da sabon salo abin da ba a tunani ni dai kawai ba zan ce wani abu ba saboda ni ban cika kuri ba sai dai a gan shi a zahiri to ina ba da albishir cewa za a ga mamaki sabon abu a cikin sadauki Allah ya nuna mana an lokacin da ka fara postin hotuna da abubuwan da suke faruwa a cikin sadauki mm. na ji ana ta dan wasu gyare-gyare me ka ya ka karɓi wannan gyaran to wannan gyaran da aka yi ya nuna cewa fim din ya yi kenan to a yau idan ka zauna ka yi abu idan baka samu wanda zai baka gyara ba ka koma ɗaki ka ribe kanka ka saka kuka saboda duk abin da za ka yi a rayuwa ba ce maka wani ga wuri da an yi kaza to idan ma ba idan ma baka ga mutane suka maka wannan abun ba so kaga kenan ma kwata kwata ma baka yi abu mai kyau ba can da fim din yayi da yanda a muke yin abubuwa shi yasa mutane suka dan bamu gyaran riki kafin fim din ya fito mm, ne kuma ga ka turo hoton wani an cire mishi hannu ga hannu a gefe gashi sai aka ce maka wannan hannun na dama ne amma ka nuna hagu ne aka yanka Aka oh, how do you feel ko kuma ya za yi ka gyara wannan okay wannan ma shi ma maganan da ya faɗa kamar media stones ne to da yayi wannan maganan yanzu zai kara karkata hankalin mutane cewa a ah, to bara mu duba hannun nan sosai ba bara mu kalla ba kai haka ne ba kuma gaskiya ne ba to wannan yana kara trending yana kara trending akwai abin da za ka yi kamar coincidence sannan kuma zai zama zai zama wani ɗaukaka ga fim ɗin da kake so kai to wani dan gyaran da ya yi za mu duba insha Allah kuma wallahi ni ya burge ni saboda idan abin bai kyau ba ma wallahi ba zai faɗi wannan abin ba sannan daga inda muka ɗauki kyamaran shi yake ganin abin haka to idan ya je ya ga fim din kuma ba haka muka ɗauki abin ba ko picture ne da na ɗauka haka an gama makeup din sai na ce a dan samun hannun in ɗauki hoto ɗin dan a ga dai dai muke aikin ne an san cewa to da gaske muke wannan fim ɗin aham na ce kuma akwai a fim din ana bayanin cewa wai ka shigo da wani kamaran da ba a taba amfani da shi ba ba mu san gaskiya wato gaskiya gaskiya ne ba a taba aiki da shi ba kyamaran ba a masana'antar kanewood wani sabon kyamara ne black magic ulcer because ni duk abin da zan yi ba wai daukakan kaina nake nema ba masana'antar nake kara nema a daukaka yau idan fim ɗin ya daukaka kanewood ce ta daukaka ba ni kaɗai ba to ba na fata wani abin da zai sa a zo a ce an samu matsala ba shi yasa na ce to bara in je a karbo kyamarin da ba taɓa karɓo irin sa ba har hollywood da ita ake shutin saboda kowa yanzu yana magana cewa to masana'antar kannywood gaskiya ana ci gaba duk da cewa ba za a rasa wanda za su ce hmm, a kushe ai wannan ni wannan distraction zai zame mun ba na kallon wannan ni abin da na saka a gabana Allah ya sa mu fara fim na a sa mu gama lafiya duk da cewa dole sai mun fuskanci kalubale da dai sauransu ko a location masu shiga da tsakanin director da jarumai ana dan samun sabani amma duk cikin aiki ne domin abin yayi kyau ne shi yasa ke kiransa teamwork in ba samu wannan abin ba to ba za a samu yanda za a yi aikin yayi kyau ba madam ya kamata ke ma ki ce wani abu eh alhamdulillah sadauki ba zan manta ba a cikin disamba on 23 ya shigo ya ce min ah, maman humaira da ce na ina son in yi fim ba na son labarin ya kama da hindu ban so ya kama da macijiya ban dai so ya kama da duk wani epic film din da na yi sai na ce masa akan me kake so sai ce duk dai abin da za a rubuta a ciki ina so a yi ma musulunci hidima na ce to ba komai ka bari zuwa gobe za mu roƙi Allah Allah ya bamu basira ba kuma wai kuri ko wani abu nake yi ba ina rubuta labari ina screenplay to duk lokacin da zan rubuta labari sai na yi yara zaku na yi ya fattahu sannan na roƙi Allah rabbi zidini ilima. Faɗi abin da nake so to wani lokaci sai na ɗan yi bacci na tashi to sai ki ga abu na zuwa to sai na fara gaya mishi na fara gaya mishi sai ce eh guri kaza yayi guri kaza bai ba haka dai haka dai sai ce to why not ki screenplay na ce a'a ka ba professional screenplay saboda wannan babban fim ne sai muka kira M Kumu da ya mishi bayani sai ce mata ta ce ta kirkiri labarin na koma gida za ta gaggaya maka wasu abubuwa so to dan islamic study ba laifi ana dai ana ɗalibatin yawwa so har yanzu ɗaliba ce so sai na dan gaggaya mishi abubuwan da nake so ya sa amfanin nasaba addinin musulunci sannan kuma ina son inda za a yi magana cewa nasaban kafa ba za ta sa ka shiga aljanna ba dole sai ka yi aiki na kwarai kuma ka nemi rahaman ubangiji da is din musulmai sannan na ce sarkin ya zama azalimi kuma yar ya zama tana tunkahu da manya-manyan aljannu musulunci dai aka yi hidima a cikin sadauki so don haka yan uwanmu don allah a taya mu addu'a ubangiji allah ya ɗaukaka fim ɗin nan kuɗin da muka kashe a cikin fim ɗin nan allah ubangiji ya samu fita mu ci riba insha allahu mai albarka ya kamata ke dan aika da masu sauraro wani sako matsayin na malama a matsayina dai na ɗaliba a masu sauraro ni dai abin da nake so in ce mana shi ne duk abin da za mu yi mu sa tsoron Allah a ciki sannan kuma duk abin da za ya faru gare mu mu tawakali ga Allah in ka rike husnul muslim ka rike komai kowane addu'a na kowane masifa tana ciki abin da zan iya Allah ya samu dace duniya wa lahira amin amin ya Allah to da fatan mai sauraro ya ji daɗin kasancewa da mu kuma a madadin sashen hausa na radio france international ne hawa kabir da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alheri